jama'a salamu alaikum a ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar najeriya malam abba kyari a makon da ya gabata mun fara kamu tattaunawar da muka yi da dsp tijjani bulama 'yan sandan da ke ƙoƙarin taimakawa baƙo ziri wajen ganin an dawo masa da maƙudan kuɗaɗen da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna sana ado da ke zama yaron abba kyari mun ci daga bakin dstv lama yadda tun farkon haɗuwarsa da baƙo waziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa hali ya kai ga kiran shi sana adon ta wayar tarko ya kuma yi masa tambayoyi A yau za mu ji abin da ya faru da DSP Bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa. Suna Nasir Filhashin Gumel. So daga bayan nan shi a dosanin ya sake kashe wayansa. Ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba. Sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har magana zuwa gaba bari mu sani mu dan yi wani dan guntun bincike shi yasa ce ma shi dan wannan ma ya ga loyansa ya rike petition don shi loyan ma ya zo mun da petition din sai na ce mishi a'a ni ba zan kai shi office ya je ya tanda da petition din ba bari mu dan yi binciken da zamu yi kafin nan sai shi loyan ya ce to bari ya rike yana da kyau ma in yi hakan sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano Mm, call data record da sauransu zai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati uku sai eh, lokacin da shi eh, eh, mr president da ya tafi england ba lafiya kafin ya dawo sai shi abba kyarin na kira waya na kira waya na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne da shi mr president sai ya shigo nigeria a ranar sai na kira wayan sai wayan ya shiga no ba ba waya ma ne ba tura masa text message ne da farko sai ni ce masa uh, ranka daidai ga wani magana ne ya taso uh, na ji a bakin wani kuma ah, magana nan ya shafi kuɗi ne ni zatauna kar da sunanka ne ake amfani da shi ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo magana sai ce a'a a'a ya rubuta a text message cewa no no no no ba wato ba shi bane kenan that I should go ahead and do my investigation abin da ya faɗa min kenan akwai shi a cikin cikin waya na wannan message in har yau in ba don wayan yana hannun 'yan sanda ba so sai na sake da na duba na zana gai bayan kwana uku lalle lalle wayan nan nashi ne sai na sake tura masa na sake kira da ya daga sai na ce mishi sa eh, wannan magana fa don kamar fa yayi abin nan sosai don gaskiya kar magana ya dan abin da ne shi yasa nake kiranka mu san cewa lalle lalle ba wayan ka aka ɗauka aka yi amfani da shi ba kuma ba wani bane yake abin nan ɗinsa ko kuwa ku ba ku taɓa communicating da shi ba sai ya ce babu ba wani abu kar in damu haka mai ce mu ko kun yi magana da shi eh, baki da baki shi daga baya bayan test message din hmm. muka yi magana da shi sai ya ce ba wani abu kar in damu sai na ce to shikenan sai bayan kwana ranar da muka yi magana da shi ba zan san ranar ba bitin ina gani ko sha biyu ga watan uh, uh, uh, march mari ake cewa ko eh, yauwa maris 2016 eh, kenan last year sai on the 27 around 9 day 9 a.m. Eh. sai na tura ma shi ado sanin shi ado sanin kawai na tura wannan number ado sanin na tura masa text message cewa in bai ba don shi ce ni na yi magana da shi oga ban san oga ba ban san shi abakari ba amma tun da shi ado sani account ɗinsa aka sa wannan kuɗin shi na sani ya yi maza maza ya mayar da kuɗin na ma bako kuɗinsa don an dame sa in ba haka ba na ce daga nan zuwa litilin uh, amin juma'a in ba a bada kuɗin nan ba ran litilin na ce zan yi tona musu asiri ko da data record ɗinsu da sauransu na ce zan bayar a yi publication na yi haka ne don in threatin sa an gani ko abin da gaske ne ko ba gaskiya ba ne in info fawa na ne na san zai kashe wani ba zai sake buɗewa ba don muna hakan na dama so sai ni, da kaina an taba min irin wannan abin aka ce min bibiya na ya yi wayewaye da sauransu in kira wannan number da sauransu na kira mutumin na dan zazzage shi ya kashe wayan bai sake bude wayan ba na riga na sani to ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon da ne haka sai wayan kwata-kwata yake tafiya bayan kamar karfe goma na sake gwada wayan wayan bai tafi ba ashe shi ina ganda na tura masa test message ya kai wayan ma shi a ne yadda na yake azumin kenan sai kamar sha ɗaya na safen kenan kawai sai in dss fiye da mota goma suka shigo angomu in fact ba su san gidana ba amma suna sun san dai a angon nake da yake sun sun akwai wayan da ya kira ni da ya kira ni na daga to lokacin da suka kira ni na san sun yi tracking ne sun san circumference in anguwan da nake sai suka shigo suka dinga ta tambaya a cikin Esther din ina ne ina ne unguwar muna na na na na uh, lokogoma ne yes sai suka shin gidanka ne ko haya kake a haya ne ke suka suka shigo gaba daya suka ta tambaya suka ta tambaya da kar dai suka gano gidan don sun faɗa min daga baya bayan na fita kenan suka ce ai mutanen nan sun kai awa daya cikin Esther din nan suna ta zagaye zagaye kafin na suka gano gidanka don gida na isa a stream uh, n na abin nan sai shine da suka zo gida na fiye da moto goma kuma dukkansu da bindigogi eh, suna saka uniform irin na in sas na baki hakan nan irin uniform su so suka yi knocking suka yi knocking kofan so mata na da ta fito ita ta ɗauka in office namu ne su don kusan the same eh, outfit namu kala ɗaya ne baki baki hakan nan lokacin nan lokacin na na eh, counter terrorism investigation unit so muna tare da sas lokacin don muna sa the same uniform hakan nan sai mata ta zo ta sami ta ce mun yan ofis na ku fa sun zo na ce me ya faru ne kuma yan ofis bari da yakan gani na fito na sa jallabiya hakan nan ne ba takalmi hakan na sai na fito ina fita na bude kofa sai na fito ah, na fito ah, wajen sai suka ce min ni na tijani s bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani je in shedin more light akan wannan binciken sai nace wani bincike ne sai suka ce in ka je can zaka faɗa kawai sai suka yi bundle ina suka samu max suka rufe ma fuska eh suka rufe min fuska na matana tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya je faɗi har sai ɗan samu ɗan bruises suka za su tafi da sai da ce bari ma to in sa takalmi na ai kun san dai ko ma me ne kun san da ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba DSP ba ne na ce eh suka ce to ina ruwanmu da kai mu aikin mu muke yi ba takalmi ce ba zan sa takalmi suka ce wai hakan na za mu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jafa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo sanda suka yi threatening masu gadi akan cewa su bude bariyan su bari na get din kuma akwai tak din da ake karba sun ke su karbi tak din don saboda in suka zo kar a rufe bariyan su samu Eh, eh, don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan yi station a waje ne mota biyu din sauran ne suka shigo suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in falle shi shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne ya dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk da duk yadda ba ya faɗa min wallahi ban yarda ba amma sanda su yan sai suka ce min me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistleblower ne kai police ne mai ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle lalle wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kare kake gaba daya ni ban dauka da abba kare bane kawai da ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.